ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما Ya komo muminai, kada ku yi rauni yayin da kuke zaune a gida, kada ku yi kasala a wajen neman abokan gabar ku daga kafirai. Idan ma kuna jin ciwon abin da ya same ku na kisa da rauni, wato ciwo, to su ma suna jin ciwo kamar yadda kuke jin ciwo. abin da ya same ku yana samun su don haka kada haƙurin su ya fi naku haƙurin saboda ku kuna fatan lada da nasara da ƙarfafawa daga Allah wanda su ba sa fatan hakan Allah masani ne da halin bayansa mai hikima ne a cikin tsare-tsarensa da shari'arsa